cher qu'il faut qu'on ose inventer la vérité. The voice of America, direct from Washington, Sashen Hausa na muryar Amurka ke magana daga nan birnin Washington DC. Assalamu alaikum barkamu da asuba da fatan an tashi lafiya. Binta Suleiman yarce tare da Muhammad Hafiz Baballe da sauran abokan aiki ake farin cikin kasancewa da ku a wannan shiri na yau Alhamis 25 ga watan Nuwamba. Kafin ku ji abubuwan da muke tafi da su. Hafiz ba kanin labarai. Ya laraba wasu 'yan da 31 sun nade a cikin ruwa bayan da kwale-kwalen da suke ciki ya kife da su yayin da suke kokarin tsallakawa daga Faransa zuwa Birtaniya. jiya laraba kwamitin sulhu na majalisar ɗinkin duniya ya yi barazanar saka takunkumi kan masu zagon ƙasa zaben shugaban ƙasa da na 'yan majalisar dokokin ƙasar libya da aka shirya gudanarwa a ranar 24 ga watan disamba mai zuwa ƙasar somaliya ta ayyana dokar ta ɓaci yayin da fari ya yi barna a kashi 80 cikin 100 na ƙasar lamarin da ya bar sama da mutane miliyan biyu da karancin abinci da ruwa To ma'adalla kanin labaran kenan. A cikin shirin namu na yanzu za ku ji cewa a kokarin inganta da daddiyar danganta da ke tsakanin Najeriya da kasar Rasha cibiyar kasuwanci da masana'antu tare da haɗin gwiwar ƙungiyoyin 'yan kasuwa na ma'adanai da albarkatun noma a Najeriya sun karɓi tawagar 'yan kasuwa da masana'antun kasar Rasha. Wanda ya shafi harkokin mai da iskas gas harkokin noma musamman ta samo kayayyakin su tractor da shoransu har da taki na gona ya shafi kuma harkokin sarrafa ma'adinai. Za kuma ku ji cewa gwamnatin Najeriya ta ce za ta yi amfani da shawarar da asusun lamuni na IMF ta bata kan cire tallafin man fetur a watan Fabrairu na shekara mai zuwa. Ana kuma ɗauke da shirin domin iyali wanda Grace Algeria Abdu ta shirya za kuma ta gabatar. Amma kafin nan bar mu sha labaran duniya. Jama'a salamu alaikum ga cikakkun labaran duniya mai karantawa Muhammad Hafiz Baballe. Jiya laraba wasu 'yanci rani 31 sun nutse a cikin ruwa bayan da kwale-kwalen da suke ciki ya kife da su yayin da suke kokarin tsallakawa daga Faransa zuwa Birtaniya. Ministan cikin gida na Faransa Gerald Darmanin ya ce mutane 34 suke cikin kwale-kwalen an ceto biyu sannan ɗaya ya ɓata a cewar kamfanin dillancin labarai na Reuters. lamarin da ya ne mafi muni a tarihin da ya ritsa da 'yanci rana tsakanin kasashen biyu darmanin ya ce waɗanda suka tsira suna fama da ciwo da matsanancin sanyi ya haifar sai dai babu wani bayani nan take inda 'yanci ranin suka fito ya ce wannan wani bala'i ne ga faransa da turai da kuma bil'adama ganin waɗannan mutane sun mutu a hannun masu fasa kaura a cikin teku a cewar kamfanin dillancin labarai na reuters darmanin ya faɗa a cikin wani saƙon twitter da ya wallafa cewa masu fasa kauri suke da alhakin hakan. Kamfanin dillancin labarai na Reuters ya rawaito cewa 'yan sandan Faransa sun kama mutane hudu waɗanda ake zargi suna da hannu a cikin nitsewar mutanen. Jiya Laraba kwamitin sulhu na Majalisar Ɗinkin Duniya ya yi barazanar saka takunkumi kan masu zagon ƙasa a zaben shugaban ƙasa da na 'yan Majalisar Dokokin ƙasar Libya da aka shirya gudanarwa a ranar 24 ga watan Disamba mai zuwa. kwamitin mai wakilai goma sha biyar ya faɗa a cikin wata sanarwa cewa kwamitin sulhu yana sane da ɗaiɗaikun mutane ko ƙungiyoyi waɗanda ke barazana ga zaman lafiya kwanciyar hankali da tsaron libya ko yin katsalandan ko kuma kawo cikas ga nasarar komawa turbar dimokuraɗiyya da ya haɗa da kawo cikas ko maƙarƙashiya a zaben kuma za a iya sanya musu takunkumi kwamitin kuma ya yi kira ga dukkan masu ruwa da tsaki a libya da su mutunta sakamakon zaben da kuma yin aiki tare domin haɗin kai da kuma sasantawa bayan haka da mika mulki cikin lumana. Bugu da ƙari mambobin sun fitar da wani kira na bai ɗaya ga ƙasashe da su mutunta takunkumin hana sayar da makamai da aka ƙaƙa a ƙasar Libya da dukkan mayakan ƙasashen waje da sojojin hayar ƙasashen waje da su gaggauta barin ƙasar. Libya za ta gudanar da zaben nan da wata guda wanda ya daidai da shekaru saba'in tun lokacin da ƙasar ta ayyana samun 'yancin kai a shekarar alif tara da hamsin 1951. Labaran yana zuwar muku ne daga nan sashin Hausa na murya Amurka a birnin Washington DC. Yayin da rikicin da aka kwashe shekara guda ana yi ke ƙara yawaita a arewacin ƙasar Habasha, hukumar abinci ta Majalisar Ɗinkin Duniya da ƙungiyar Human Rights Watch da sauran ƙungiyoyi sun ƙara yin kira da su dakatar da cin zarafi da kuma ba da damar isar da agajin gaggawa ga miliyoyin fararen hula da ke cikin haɗari a halin da ake ciki mutanen da faɗan da ake gwabzawa ya raba da mahallansa a yankin gabashin amhara sun ce bayan tashin hankali da ake fama da shi yanzu su ma suna fama da yunwa da kuma ƙarancin muhimman kayan kiwon lafiya da ake bukata. Wasu mazauna yankin da sashen Hon na BOA ya tattauna da su a wani sansanin 'yan gudun hijira da ke Bahir Dar, babban birnin yankin Amhara sun yi magana a wannan makon na yawaitar mace-mace da jana'izan mutane da suka mutu a makonnin da suka wuce daga yunwa ko kuma rashin magani. Yankin Amhara yana kudu da yankin Tigray, inda dakarun gwamnatin tarayyar Habasha da kawayensu suka fara fafatawa a watan Nuwamba shekarar 2020. domin murkushe jam'iyyar 'yan tawaye ta tplf da mayakanta rikicin dai ya yi sanadin mutuwar dubun dubatar mutane ya kuma bazu zuwa yankuna da ke makwabtaka da ya hada da amhara da afar. ba da jimawa ba Muhammad Hafiz zai kama na karshen labaran duniya kafin nan bari mu kama ku mu na farko. To kamar yadda kuka ji a farkon shirin a kokarin inganta da daddiyar danganta da ke tsakanin Najeriya da kasar Rasha cibiyar kasuwanci da masana'antu tare da haɗin gwiwar ƙungiyoyin 'yan kasuwa na ma'adanai da albarkatun noma a Najeriya sun karɓi tawagar 'yan kasuwa da masana'antun kasar Rasha waɗanda suka nuna sha'awar su ga fannoni daban-daban na tattalin arzikin Najeriya da za su iya zuba jari. Ga wakilin wakilin murya Amurka Shamsiyya Hamza Ibrahim da karin bayani. Ana sa ran wannan dangantakar za ta haifar da ɗa ido tsakanin ƙasashen biyu a fannoni da dama musamman a fannin cinikayya da raya masana'antu da kuma samar da ayyuka wanda jigo ne wajen kawo zaman lafiya idan aka yi la'akari da kalubalen da ƙasar ke fuskanta. Farfesa Abdullahi Shehu shine jakadan Najeriya a Rasha kuma shi ya jagoranci tawagar. To tattaunawan fannoni daki-daki wanda ya shafi harkokin mai da iskar gas harkokin noma musamman ta samo kayayyakin su tractor da shoransu har da taki na gona ya shafi kuma harkokin sarrafa ma'adinai da kuma technology fasaha da kimiyya kuma harkan ba da kayayyakin tsaro na boda ko na tsaro na wajen filayen jirgin sama wurare ne wadda su mutanen russia sun kware a wa'annan wurare kuma muna kyautu zaton yan kasuwan najeriya a za su amfana kwarai da gaske daga wajen kimiyyar da Rasha take da shi wadda an suka zo Najeriya to za mu samu dangantaka mai inganci. Muhammad Yusuf Lere babban mamba ne a cibiyar inganta harkokin kasuwanci a Najeriya ya kuma ce wannan babbar dama ce ga dukkan kasashen biyu. Duk kamfanonin da suka zo nan suna so su ga yaya za su yi su haɗin gwiwa da Najeriya a harkan gona harkan jirgin ƙasa saboda su ma sun zo sun nuna mana irin nasu fasahan da kimiyya kan harkan jirgin ƙasa sannan kuma banda wannan akwai abubuwa da da muka yi a kan harkan taki turanci fertilizer kenan to cikin maganganun da ake ana ma tunanin za a haɗa gwiwa da kamfanonin rasha da na nigeria musamman a arewacin nigeria nan ne ake noma sosai inda za ka fa kamfanoni na taki to duk yana cikin abubuwan da ake tunani kamar yadda turawa ke cewa an zama global world wato duk duniya ta zama kamar ɗaya kenan to rasha da sauran kasashen duniya suna kallon nigeria sosai me yasa saboda yawan mu a turanci ana kiran mu consumer country so duk wani abu da ka sani za mu iya haɗewa a Najeriya. Ivan Clefson, shugaban kamfanin Metalwork da ke da abubuwa daban-daban da ake kerawa a ƙasar ta Rasha, shi ne shugaban tawagar kamfanonin da suka zo Najeriya ya bayyana cewa. Nigeria is very fast and business oriented. Najeriya na da yanayi na kasuwanci mai kyau kuma mun samu fahimta da 'yan kasuwa don ba za mu iya aiki idan ba su ba. Muna sa ran wakiltar sauran 'yan kasuwanmu daga Rasha a Najeriya. Peterson bana wanda ya samu halittar taron ya shaida cewar wannan babbar dama ce ta tada tsohuwar dangantaka tsakanin kasashen biyu kuma yana fatan wannan zai toshe dukkan wani gibi da aka samu a baya. Dangantaka mu da Rashiya ya dan jima wanda na sani inda dai aka fara dai dai mai kyau tun kusan 1977 na yiwa ma kafin nan lokacin da aka fara aiki a Jakuta. A lokacin ne da ya kamata a gani na fannin kasuwanci ta bunƙasa tsakaninmu. Ni a gani na bunkasan kasuwanci bai yiwu ba tunan kawai akwai da harka tsakanin gwamnati da gwamnati amma tsakanin gwamnatin mu na najeriya da kuma gwamnatin rashiya da yan kasuwan rashiya da yan kasuwan najeriya mai yiwuwa yanzu ne suke son su fara budawa domin yanzu duniyan ta zama duniyan kasuwanci duniyan ta zama duniyan fasaha da kimiyya kwararru da dama sun nuna cewar yunkurin da aka yi a wannan karon da kyakkyawar niyyar da ake da shi ana sa ran ba zai kare a taron shan shayi kamar yadda akan yi a baya ba shamsiya hamza ibrahim muryar amurka daga abu Abuja, Najeriya. To Madalla an gaishe ki Shamsiya Hamza Ibrahim. To gwamnatin Najeriya ta ce za ta yi amfani da shawarar da asusun lamani ta IMF ta bata kan cire tallafin man fetur a watan Fabrairu na shekara mai zuwa. Ko da yake ministar kuɗi da tsare-tsare Zainab Shamsuna Ahmed ta ce akwai sharuɗa na yin amfani da wannan shawarar da IMF ta bayar. Wakiliyar murya Amurka Madina Dauda ta aiko mana da rahoton. Kwamitin kula da kasafin kuɗi a majalisar dattawa ƙarƙashin jagorancin sanata adeola olamilekon solomon ya ce ƙudurin kasafin kuɗi na shekara 2022 ya ƙunshi tallafin man fetur amma babu wani tanadi na tallafin sufurin da ake shirin yi na naira dubu biyar ga wasu 'yan najeriya su miliyan arba'in wanda zai kai naira triliyan biyu da ɗigo hudu a duk shekara. this budget we are considering contains subsidy and how do we raise this money to pay your nigeria. olamilekon ya ce in har za a da irin wannan tallafi yi to sai an aika da takarda zuwa majalisar ƙasa don ganin yadda zai yiwu a ba wa 'yan Najeriya su miliyan arba'in alawus ɗin sufuri. Amma ga ƙwararre a fannin tattalin arziki Abubakar Ali yana ganin akwai abin dubawa a wannan yunkurin ba da tallafin kuɗin sufurin. Ta ina wani irin abubuwa za a yi amfani da shi a ba da wannan kuɗaɗen nan. Kada a manta fa a cikin wannan halin nan da ake ciki na covid ba a manta da gaggawa ba yara ba sa zuwa makaranta an waye gari an ce an ciyar da yaran makaranta kudi biliyoyi saboda haka wannan ma in ba mai da hankali ba hanyar da zai bi kenan shi kuwa tsohon mataimakin shugaban kungiyar kwadago ta kasa comrade isa tijjani ya yi tsokaci akan wannan batun idan kun tuna gwamnatin tarayya ta ce ba za ta sake biyan tallafi akan man fetur ba ma'ana babu tallafi saboda haka ne ma suka goge pppra cewar wato babu wani dan kasuwa da za a bari ya je ya sayo mai daga waje domin ya kara kuɗin akai to amma abin mamaki shine nnpc ita ce kadai take siyo man nan daga waje abin tambaya shine ina nnpc take samo kuɗin siyo wannan kaya a wani mataki na mai da martani ministar kuɗi da tsare-tsare zainab shamsuna ahmad ta ce ba zai yiwu najeriya ta ci gaba da biyan tallafi ba is another wake up call. It's like shaking everybody out of maybe the stupor that we're in. Zainab ta ce wannan matashiya ce gare mu duka saboda haka gabanin shirin cire tallafin gaba ɗaya nan da tsakiyar shekara 2022 gwamnati tana ƙoƙari tare da abokan aikinta wajen rage zafin kan talakawa. Ɗaya daga cikin hanyoyin rage zafin shine ba da kuɗin mota na wata-wata dubu biyar ga mutane miliyan 40 da suka cancanta a Najeriya. Madina Dauda, muryar Amurka daga Abuja, Najeriya. Madalla an gaishe ki Madina Dauda har yanzu kuna tare ne da sashen Hausa na muryar Amurka kai tsaye daga nan birnin Washington DC yanzu kuma ga Muhammad Hafiz Baballe ta karashen labaran duniya. kasar Somaliya ta ayyana dokar ta ɓaci yayin da fari ya yi barna a kashi 80 cikin 100 na ƙasar, lamarin da ya bar sama da mutane miliyan biyu da karancin abinci da ruwa. Prime Minister Somaliya Muhammad Hussein Rabil, wanda ya ayyana dokar ta ɓacin ya buƙaci a ɗauki matakin gaggawa. Ya ce ina kira ga dukkan 'yan kasar Somaliya da suka haɗa da 'yan kasuwa da shugabannin addini da 'yan kasar mazauna ƙasashen waje da kuma abokanan hulɗarsu su da su taka rawa wajen taimaka waɗanda bala'in yunwa ya shafa. Firaministan ya ƙara da cewa lamarin yana da matukar muni kuma akwai buƙatar a mayar da martani cikin gaggawa. Badiya Muallim Usman tana ɗaya daga cikin dubban 'yan Somaliya makiyaya da suka rasa dabbobinsu a sakamakon tsananin farin. Ta kuma yi gudun hijira zuwa garin Dublin da ke yankin Jubba, ɗaya daga cikin yankuna da lamarin ya fi shafa. iyalan waɗanda harin da aka kai a makarantar sakandaren majori Stoneman Douglas da ke Parkland a jihar Florida ta Amurka sun sana a ranar Litinin da ta gabata cewa sun cimma matsaya ta miliyoyin daloli tare da gwamnatin tarayya inda suke zargin hukumar binciken manyan laifuka ta Amurka FBI ta kasa dakatar da harbin duk da yake ta san manufar dan bindigar. An kashe mutane sha bakwai da kuma raunata sha bakwai a harbin. yayin da adadin kuɗin sasantawar ke cikin sirri jaridar miami herald ta rawaito cewa kuɗin dala miliyan 127.5 ne aka ba wa mutane 40 masu ƙara lewar da ke jagorantar lauyoyin masu ƙara christina infante ta faɗa a cikin wata sanarwa cewa abin alfahari ne wakiltar iyalan Falkland waɗanda suke cikin bakin cikin da ba zai iya musaltuwa ba inda suka sadaukar da kansu don duniya ta zama waje mai aminci. ko da yake babu wani kudiri da zai iya dawo da abin da iyalan na Falkland suka rasa. Wannan sulhu ya nuna muhimmin mataki na adalci. Mai sauraro shirin manuniya na ci gaba da baiwa al'umma damar faɗan albarkacin baki. Karatun da aka yi na jiki magayi yanzu fasara take zuwa. A shirin manuniya 'yan siyasar da suka fito daga bangare guda kan fito su gaya wa duniya cewa babu wata magana yanki. In ka ce zaka bari tun da Buhari na gida ne a zaina zargin shi mu yi shiru to sai ya gama binne muke. Su ko masu dafa da madafin iko cewa suke gazawar na baya ta sa aka kawo su kan mulki. Idan ma ya manta uwar iya ba za ta manta ba domin saboda rashin tsaro na 'yan Najeriya suka zaɓi shugaban Muhammadu Buhari. Kai dai kasance da sashen Hausa na muryar Amurka a duk ranar Juma'a da karfe shidan safiya a cikin shirin na manuniya. A gaida Muhammad Hafiz Baballe da ya karanto mana labaran duniya. Masu sauraro kada a manta wannan shirin na zuwa muku ne daga nan birnin Washington DC. mitoci shida 25 da kuma 31 a jamhuriyar Nijar kuma za a iya sauraron mu a tashar mota VOA Africa akan mita 200.5 baya da haka a koda yaushe ake so za a iya zuwa shafuffukan mu na intanet a voahausa.com muryar amurka.com ko kuma sashen hausa.com yanzu sai ku da gyara zama don ku saurari shirin domin iyali. Ya ni Masu saurare Assalamu alaikum barkamu da asuba da fatar iyali na lafiya. Kafin mai sallama da bakin da muka gayyata domin neman hanyar magance yawan mace-macen aure. A wannan shirin wanda kuma zai kasance na ƙarshe a batutuwa da muka yi bibiya wannan shekara da nufin inganta zamantakewar iyali da ci gaban ƙasa. wakiliyar halima abdulra'ub da ta jagoranci tattaunawar ta tambayi maryam lemu tasirin irin kwasa-kwasan da suka shirya domin ma'aurata da masu shirin aure sai ta bayyana cewa To alhamdulillah don um, response na mutane tun da muka yi launching kodin na takwas ga watan nan mutane duk duniya suna ta ɗauka course din kuma Allah ya ba mu wisdom where muna cikin generation inda mutane za su iya shiga makaranta ba sai sun bar ɗakin su ba don wayan nan don internet. Big mm, din mutane ba sa using din shi yadda ya kamata don ya zama abun karuwa instead yana rage mu yana da din mu yana rage mana addini da al'adar mu but shi yasa na yi shi online so mutane duk inda suke a duniya za su iya ɗauki course din nan. nan kuma idan wani ya ce ban da kuɗin da zan iya ɗauka course mun gode wa Allah mutane na ta using din wannan a sadakaton jariya ɗin su sai kiga su ce ina sa in sponsor mutane biyar mutane goma na din na maryamlemu.com kuma wanda ke ɗauka course ɗin yanzu su ma suna ba mu feedback akwai personality test da zaka ɗauka da zai taimake ka ka fi sanin kanka kuma idan kai kana wanda ka aura ina kokari in ce mutane ku ɗauka tare ita da wanda take son ta aura ku ɗauka tare don kuna page don za ku iya samu kun kuka ɗauki personality test ku iya taimake ku ku fi sanin kanku sai ku gwada wa juna kin ga zai taimake su sanin kansu kafin ma su shiga aure in akwai abin da kuke zai dame ka ko kana da tambaya akai ka tambaya tun kafin ka shiga aure kaka ce bayan kayan aure ne zaka fara duk wannan so duk bincike bincike komai da ya kamata duk abin da za ku tambayi juna abin da ya kamata ku sani kan juna kafin ku ce zan shiga aure har batun ci gaba da karatu ne yara nawa kuke son ku haifa ya za ku raba kuɗi tun da dai a musulunci Shi ne ya kamata ya biya komi dai na kula da yara kula da matan da sauransu amma kin ga yanzu aure da yawa mata na dauki nauyin da bai kamata su dauka ba kuma bai kamata ba in ba abin da kuka shirya da juna kafin ku yi aure ba ne. to duk abubuwan nan na cikin abin da ya kamata ku yi discussing kafin ku shiga aure so da kada da na sani yan sani ya kama ku duk kuma wanda yake jin saurare mu yanzu da yake son ya yi sponsoring wani a aika mun message ta Facebook ne kuma Instagram ne Maryam Lemo official in kuma email suke son su aika aika mun maryam lemo at gmail.com shi kenan. Masha Allah ya sa albarka. Barista dan um, malama Maryam ta yi magana akan yadda iyaye ma suke zaman doya da manja tsakanin su a zaman aure to yara za su tashi su ga abin da suke su ma su um, kawo 'ya'ya duniya su a ci gaba a wannan turban da daman aka dora su. Ko za ka mm. iya mana ɗan tsokaci akan iyaye ko zuba jari akan abin da zai taimaka wa mutane zaman aure. Wato maganar rashin wannan iyaye tun farko ai ba su ma da ilimin ne mafi yawan kuma abin da ya fara sauka a musulunci shi ne ikra tukuna shi ne ya fara sauka a musulunci yi hmm. ah, karatu hmm. saboda haka ke sanya a jawabin da na yi da ya gabata na ce to iyayen su ne ke da muhimmancin su kansu su shiga wannan ah, kwasa-kwasan su kansu su nemi wannan ilimi da ilimi wani tabkeken ce gure wanda yake ya fi girman duniya ta yaka ba ka iya girma ka ce ai kai ka san komi yana tafiya ne da ci gaban al'umma da ci gaba da rayuwa rayuwar zamani a koyaushe ilimi na bunƙasa saboda haka yana da muhimmanci iyaye su ba zaba su nemi ilimi tukunna kamin su tunanin cewa eh ai za su ba ƴaƴan nasu tarbiyya ko za su ba ƴaƴan nasu ilimi ko ba su za su ba ƴaƴan nasu halayya inda ake baro su kenan duk gini wanda yake foundation din shi na tubalin toka ne bayan da za a yi gina hayar ginin bere a sama da shi kafin dai inda muke faɗuwa kenan tun farko iyayen kansu tun farko ana zama ne kawai na al'ada ba wai zama ne na addini ba to saboda haka tashi tsaye su nemi ilimi idan suka tashi suka nemi ilimi za su fahimci wanda suka bar hanya dan a baya sannan sai su koma wurin su yi gyara su yi jadawali su tsaftace yadda abubuwa suke kuma su zan cewa suna da nauyi a matsayin su na shugabanni shugabanni na shekaru shugabanni na kome suna da nauyi su ya kamata su shiga gaba wajen tsaftace tarbiyya wadda take tattare da al'ummarmu kuma tarbiyya tsaftace ta tana farawa ne daga gyara zamantakewar aure saboda shi aure shine rumfa wadda ita take kyankyaso al'ummomi suke fitowa rayuwa su ba zama cikin duniya su je su can su kan kansu su je a ci gaba da wasu na duk wata hulɗa da ka gani a duniya ma'amala ce ta kasuwanci ma'amala ce ta shugabanci ko ta siyasa ma'amala ce ta neman ilimi ma'amala ce ta tafiye-tafiye ko ma menene ta samo tushen ta daga aure ne nagarta aure da halayyar iyaye da halayyar turba wanda aka sanya masu aurata ita ce take gina nagarta irin tsarin fannin ci gaba wanda al'umma za su tunkara a rayuwarsu saboda haka yana da muhimmanci kwarai-kwarai da gaske a koyaushe su su kansu ila iyayen tukuna su ya kamata a fara ba ilimi duk wani wanda yake kana so ka aurar da shi wani Allah namiji ne ko mace shekara ɗaya shekara biyu kamin nan ka shigar da su irin wannan kusa-kusan ka shigar da su kuma kai kokarin haɗa su da waɗansu waɗanda suke su da da fahimta sosai suna da wayewa akan nauyin da ke tattare a musulunci na hidima aure su kasance suna cuɗanya da su suna zama kusa da su su rika fahimtar wasu abubuwa daban-daban kuma kamar yadda muka yi bayani da ni da ita malama Maryam yana da muhimmanci muhimmanci a zurfafa bincike sosai a gani al'adar mu da tarbiyyar mu da halayyar mu sun yi daidai idan ba su yi ba a san kokarin abin da za a yi a cikin gibi din wanda yake zamantakewa za ta iya zuwa daidai da fahimta da sauransu kuma a bincike su kansu musamman maza halayyar da yake nuna da sauransu yana shirye ya iya aiwatar da irin wannan tsarin rayuwa in ta zo gidan shi ko ko yana bigi bagiro ne kawai yana yin abubuwa ne wanda yake dan kawai ya samu yin nasara akan ta amince ta kan cewa tana son shi wanda ya ci wannan wannan abin da shi bari ya faɗa wallahi na yi murna sosai kuma yadda nake allai ba bashi lada allai mashi albarka muna buƙatar maza da yawa su yi irin wannan magana don mata suna magana da juna suna gyara juna kafin su yi aure ibindo akwai kuskure da yawa ba mu jin maza suna irin wannan magana allai ba baka lada abin da ni nake shi ne ina counseling mutane cikin aure da ina ba da shawaran da wanda yake son ya yi aure ya sani kafin ya shiga auren nan zai taya su sanin duk abin da ya kamata su sani daga abin da Allah ke buƙata bukata daga gurin mu kafin mu shiga aure da abin da za mu yi mu yi bincike ne matan mu take so daga gurin mu me mijin mu ke so daga gurin mu a cikin aure da zai kawo zaman lafiya yadda nake shekara shida da ni da mai gida na wallahi ba kyau amma kuma mun shirya da juna tun kafin mu aure yace Maryam ba za mu samu yara ba fa sai mun gama shirya mun san juna mun zauna lafiya sai mu kawo yaro dan mai dan ba mu san su ga abin da bai kamata ba shawara na na iyaye su yi kokari su taimaki yaran su na wadi su tabbata sun nemi wanda auren su na yi yadda yadda ya kamata suna tafiya yadda ya kamata su ce wane da Allah ba su shawara because su karan kansu wasu ba zaman lafiya suke a gidansu ba to me za su koya ma yaran su babu barista a gurguje maganan karshe shawara shawara na karshe kuma shawara da ta fi muhimmanci wato sadarwa tsakanin ma'aurata shine mafi muhimmancin alƙali wanda yake zai rika dinke matsala duk a lokacin da abu ya taso ku rika sadarwa tsakanin ku ku yarda wani na waje da zama shine zai rika sadarwa ko kuma zai rika dinkewa amma sadarwa ta zama tsakani da Allah daga zuciya an riga an fito a fito a fada gaskiya kuma in an yafe zama zama yafewa na har abada ba a yafe a rika kuma zakulo magana akai akai ana lokaci kaza kin yi kaza lokaci kaza ta yi kaza wannan duk bai kamata ba a rika samu ana fahimtar juna a duk lokacin da abu ya taho kada ka dau mataki sai ka bincika sai kuma ki dauki zargi sai kin bincika kuma duk matakin da ya kamata a rika hada kai a rika ɗaukar juna a matsayin kawaye kuma amintattu kuma 'yan uwa kuma abokai ki zama <laughs> babu wani duniyar nan mafi kusa da ke kamar shi shi kuma ya zama ba wani a duniyar nan mafi kusa da shi kamar ta wajen yin shawara wajen tsare-tsaren abubuwan da za a yi wajen tattalin arziki wajen bayyana samu da bayyana rashi da kuma wajen bayyana farin ciki da bayyana bacin rai to idan aka fito zuciya ta zama daya ta dinki ta zama ɗaya ana musayar bayanai ana kuma cuɗanyar juna a kodayaushe ana tuntuba ana yin komai tare kamar yadda ta bada misali ta yi ta da gidanka bizinillah nasara da alheri shine zai biyo tattare da zaman ku kuma daga karshe albarka ita za ta biyo arewa albarka ta haihuwa albarka ta kwanciya hankali albarka ta zaman lafiya to ina fatan haka ina fatan kuma mu samu da yawa waɗanda suke irin wannan baiwar Allah abin da ya sauka kenan a yau Idan Allah ya nuna mana mako mai zuwa za mu waiwayi waɗansu daga cikin batutuwa da wannan shirin ya haska fitila a wannan shekara mai karewa. Muna godiya ta musamman ga bakin namu barista mai nasara kogo faskari. da malama Maryam Lemo da suka ba da gudunmuwa ga nasarar wannan shirin sai kuma wakiliyarmu Halima Abdulra'ub da ta tattauna da su. Yanzu a mazajinsu su duka da kuma Jumbe Hamza da ya daidaita sautin shirin alheri ke muku fata alheri kada ku manta. Kuna iya sake sauraron wannan shirin da kuma dukkan batutuwan da muka gabatar a wannan shekara a shafinmu na intanet idan kuka matsa shirye-shiryenmu. da alheri. Ai mata su ne duniya, su ne daɗin duniya, mata su ne duniya, su ne sarakan duniya. Komi don su muke, ashe mu maza bayin muke. Ashe mu maza bayin muke. To madalla an gaishe ki Grace Alheri Abdu ga Muhammad Hafiz da labarai a takaice. Jiya Laraba wasu 'yanci rani 31 sun nutse a cikin ruwa bayan da kwale-kwalen da suke ciki ya kife da su yayin da suke kokarin tsallakawa daga Faransa zuwa Birtaniya. Ministan cikin gida na Faransa Gerald Germanin ya ce mutane talatin da hudu suke cikin kwale-kwalen an ceto biyu sannan ɗaya ya ɓata a cewar kamfanin dillancin labarai na Reuters. Lamarin da ya shine mafi muni a tarihin da ya ritsa da 'yanci rani tsakanin ƙasashen biyu. darmanin ya ce waɗanda suka tsira suna fama da ciwo da matsanancin sanyi ya haifar sai dai babu wani bayani nan take inda 'yanci ranin suka fito jiya laraba kwamitin sulhu na majalisar ɗinkin duniya ya yi barazanar saka takunkumi kan masu zagon ƙasa zaben shugaban ƙasa da na 'yan majalisar dokokin ƙasar libya da aka shirya gudanarwa a ranar 24 ga watan disamba mai zuwa kwamitin mai wakilai goma sha biyar ya faɗa a cikin wata sanarwa cewa kwamitin sulhu yana sane da ɗaiɗaikun mutane ko ƙungiyoyi waɗanda ke barazana ga zaman lafiya kwanciyar hankali da tsaron libya ko yin katsalandan ko kuma kawo cikas ga nasarar komawa turbar dimokuraɗiyya da ya haɗa da kawo cikas ko maƙarƙashiya a zaben kuma za a iya sanya musu takunkumi yayin da rikicin da aka kwashe shekara guda ana yi ke ƙara yawaita a arewacin ƙasar habasha hukumar abinci ta majalisar ɗinkin duniya da ƙungiyar human rights watch da sauran ƙungiyoyi sun ƙara yin kira da su dakatar da cin zarafi da kuma ba da damar isar da agajin gaggawa ga miliyoyin fararen hula da ke cikin haɗari a halin da ake ciki mutanen da faɗan da ake gwabzawa ya raba da mahallansa a yankin gabashin amhara sun ce bayan tashin hankali da ake fama da shi yanzu su ma suna fama da yunwa da kuma karancin muhimman kayan kiwon lafiya da ake bukata. To masu sauraro, anan muka kawo karshen shirin namu na yanzu sai kuma an jima kaɗan da hantsi. Za ku ji wasu abokan aikinmu ɗauke da wasu sabbin shirye-shirye da karfe takwas na safiyar yau. Yanzu a madadin Muhammad Hafiz Baballe wanda ya taya ni gabatar da shirin da kuma Jumbe Hamza wanda ya bada umarni da injiniyan mu na yau ne ce taku inda Suleiman Yaro da na shirya na kuma gabatar. Nake muku fatan alheri, huta lafiya, ma'asalam.